رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta da darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta sha hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal fadin Allah ta'ala zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin azaban nar yau kuma za mu tashi farkon aya ta shafi shine malam ke cewa thumma tatarraqa bi dhikri asbabin nasri a abin da zai biyo baya ubangiji ta'ala ya kwamfasa kofa ne dangane da ambatan sababban da ke gadar da cin nasara allazi huwa biye da wanda nasara din a hannun Allah yake an yabdul mu'minuna wus'ahum abin da ke hannun mu'minai ne kawai su bayar da iyakacin kokarin su wa huwa alladhi yaqtulu al-kuffar amma ubangiji ta'ala shi ke dakar da su wajen kifan kafirai wa jahar ramiya ko arramiya kuma ubangiji shi ke sa in an yi harbi harbin ya kai ga abin da aka harba shi ne lokacin da aka harba din wa yud'ifu tadbir al-kafirin kuma ubangiji ne wanda yake raunana dukkan wani kullakullan kafirai فلا يفلحون بل استبقوا النصر بعد دهك allah سألتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني إذا لقيتم الذين كفروا إذا كفهتوا دوأن سك كافر تيم الله زحفا kuna masu kusantar juna tsakaninku da su asalin azzahfu shine at-tadani wat-taqarrub kun kusance su kun kusance ku amma asalin zahfu da a larabce ana magana ne akan almasiyu alal aliya dan gindi shine azzahfu to sai zanto an ari wannan kalmar an ba ta bakuwar kalma a qur'anance an ba ta bakuwar ma'ana shine kusatar juna a fagen fama tsakaninku da kafirai laqitum allazina kafaru zahfan ko kun kusance su suna sun kusanto ku da kuna tare ka annahum bi kasratihim yazhafuna saboda yawan kafiran kai ka ce zan da suke ta yadda sun sun wuri guda saboda yawan a irin wannan hali fala tuwalluhum al-adbar kada ku ce za ku juya musu baya mun hazmina kuna masu guduwa daga filin daga ba tare da wani sababi ba kar ku gudu sai dai ku tsaya a gwamza duk abin da za ta faru ta faru ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومن يولهم ذكر وند يجوع يومئذ أول رانا wata rana kenan waɗansu malamai suka ce dukkan ranar haɗuwa kowace ce waɗansu suka takaice ma'anar a ranar badar an yace yawma idin wa man yuwallihim yawma idin duburahu wanda duk ya kuskure ya juya musu baya a wannan rana ta haduwa ko a wannan rana ta badar to ya tabbatar fa yayi sako inna mutaharrifan sai wanda ya dan kauce kaɗan likitalin saboda dabarin yaki irin ja da baya kenan da rago yake wato ba guduwa bane tamar yake idan ya kasance nan ya tushe sai ka dan ja baya dan ka sake dawo wata kwana ka sake kai mari ko wannan babu laifi canja matsuguni canji sansani idan hali ya kama ta da dabarun yaki shine mutaharrifan hanyar aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda ya kasance yana tarewa zuwa ga wata runduna daban nan yana cikin karamar runduna ce dama an tura su don su tsokano faɗa. da kamarin suka leko sun so ko ashirin ne kun fara musayar wuta sai kuka ɗan ja baya sai suka biyo ku so kawo jiki musamman yan uwanku sun yi kwanto a baya to kuma lokacin da kuke gudo wannan koma baya ai kuna koma zuwa ga mambar dandana ce a lokacin nan to ba a kirga ko a kun gudo din yake haka wanda ya canja ramin da yake ciki zuwa ga wancan rami ko ya ja baya dan ya sake damara ya zuba bindiga sarrafa ya sake fitowa ko ya ja baya dan ya sa kulake wannan ma mutaharrifan likitalin kenan duk wanda ya wannan bai gudo din yake an gane ko mutahayyiran ila fi'atin wanda ya karkata mun damman yana mai taruwa yana mai kai kansa ila fi'atin zuwa ga babbar danduna ai jama'atin min almuslimin wata babbar danduna ta musulmai yastanjidu biha wanda yake neman agajin su ko taimakon su to duk wanda ya wannan wannan baya da laifi amma wanda ya gudu auren yaki ba da wannan ba fa faqad ba a jaba min Allah hakika ya dawo da fushin ubangiji ta'ala wa ma'awahu jahannam ko mu ko ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu wa bi'sal masiyyat kuma turda da makoma in ta zanto ita ce wata jannama ai almarji'u hiya wato turda makoma ita wa hadha makhsusun bima idza lam yazid al-kuffara idza lam yazid al ala ma da irin wannan guduwa da aka ce idan mutum ya gudu yana da laifi kuma ya dawo da fushin ubangiji kuma wata ce makomarsa sai fa idan adadin kafirai bai dadu akan nishin kuso biyu ba ma'ana idan adadin kafirai ya ninka kusur biyu da ɗoriya sai ka gudu daga wajen yaƙi wannan babu laifi amma adadin kafirai matukar kuna daidai wa daidai da su haramun ne ka gudu idan kuna ko dubu suna dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari tara har zuwa dubu biyu haramun ne ka gudu ko kuna dubu ɗaya suna dubu biyu ko abin da ke kasar haka haramun ne ka gudu amma in ya daɗi sun kai dubu biyu da ɗaya dubu biyu da biyu har zuwa abin da ya sama to wannan dan ka gudu baka yi laifi ba an gane ko kamar yadda can dan mun je gaba aya za ka nuna mana الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين da can farko ta aka yi duk mutum daya ba zai gudu ba dan sun sai Allah ya sassauta aka a duk mutum daya dan kafirai biyu kar ya gudu sai dai yan sun kai uku amma kafirai biyu da yi na gudu kuma kai kana tafi da karfin Allah su kuma suna tafi da karfin shaidan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 abu na biyu ya zanto ka gudu daga karamar runduna don ka je babbar runduna wannan babu laifi an gane ko abu na uku idan adadin kafirai ya doru a kan ninkin kuso biyu to wannan in ka gudu ba ka yi laifi ba amma dukkan wanda ya gudu ba tare da samuwar ɗaya daga cikin waɗannan dalilai guda uku ba to ya aikata ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irori guda bakwai da manzon Allah ya ambata cikin hadisin Bukhari wayan Abu Huraira yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci al'amura guda bakwai waɗanda suke hallakar da mai yin su sahabbai suka ce wa ma hunna ya rasulullah menene al'amuran nan guda bakwai ya kirga su na farko al billahi shirka da Allah na biyu asihiru yin tsafi asiri lakani rufa ido duk ya shiga ciki na uku qatlun nafsi lati harrama Allah illa bil haqq kace rai wanda Allah ya haramta kisanta sai fa in ta yi laifin a kashe ta na hudu aklur riba cin kuɗin ruwa na biyar aklu malil yatim cin dukiyar maraya na shida at-tawalli yawm az-zahr gudu a ranar yaki ranar gumurzu da arnaka gudu na bakwai qadful mumfanat al-ghafilat al-mu'minat mata bata ji ba bata gani ba kace da ita mazunaciya ka zarge ki da zuna ba tare da ka kawo da guda hudu ba to manzo Allah ce kowanne ɗaya cikin guda bakwai din nan yana halaka su an gane ku to malamai sun yi basura mai yawa wajen tafsirin fi'a wannan fi'a din dan akwai waɗansu kamar daga cikin sahabbai waɗanda suke ganin fi'a din da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw mutahayyizan ila fi'ati idan lokacin rayuwar annabi ne a ko ina kake aka yi kuma furanki ka gudu in dai makasudan ka zuwa wajen inda annabin yake an fi ko to baka gudu wajen yaki da haka waɗansu suka taƙaice hukuncin ayar cewa wannan ya shafi abuta badar ne amma wanda mu yanzu babu wata fiya da zaka je wurin ta kawai dole sai dai ka tsaya amma dai zance mafi inganci dukkan mabungunan da malamai suka yi zance da mafi inganci wanda dalilan shari'a suke goyon bayan sa shi ne duk inda kake idan ka gudu ya zanto niyyar ka ta guduwa ba wai don jin tsoron kafare ba dan ka tara kanka zuwa ga sauran yan uwan musulmi da suke da yawa a wani wuri ku haɗa ƙarfi dan ka samu ƙwarin gwiwa wannan babu ne duk inda kafirai suka abin nan ko shi yasa ko da azan zo zo mota lokacin da aka je na farko manzo Allah ya sa da mutane guda uku ya sanya shugabanni guda uku na farko abin nan annabi ce daga nan fa wannan yayin shahada kuma ku zabarwa kanku wanda ko ga dace to wannan shi shine ya haifar da Khalid bin Walid dan a nan gurin tarsa ta fito farko aka yi masa mubaya'a aka ci gaba ya rike tuta aka ci gaba da yaki to da ya ga kafirai sun yawa babban dabarar da shi shine ya tsira da sauran rundunar musulmi dan kar a gama da su gaba ɗaya ya dawo da su gida wannan abin da gudu guduwa suka yi ko ba haka bane ba amma sun musa ko dan sun dawo ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi'a mutahayyizan ila fi'atin kenan da haka ba tilai ba sun dawo ne gida dan a sake damanar yake kuma a sake wani zubin sannan a koma haka ko aka yi aka zo aka sake damarar yake aka sake wani zubin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Usama ibn Zaid kuma ya zanto shine komandan yake rundunar tana dab da tafiya sai annabi ya kwanta cutar ajali da aka yanki shawarar kar a tafi har sai an ga hali yadda zai cikin ikon Allah sai ta kasance kanat fiyal qadiya cutar nan ta zanto ita ce ajalin annabi ya rasu bayan rasuwarsa Abubakar ya karbi shugabanci aka ce a tafi waɗansu ke cewa to yanzu gashi waɗansu sun fara rigga waɗansu sun ce ba za su bayar da zakka ba waɗansu sun ce kaza kuma a ce za a tafi yaki da rindana wajen mutum nawa kuma yanzu a bari su tafi Madina Abubakar yace babu yanda za annabi ya daura tuta ne kuma din kwance ta sai an tafi an je an yaki rumawa aka aka tafi aka je aka yake su kuma Allah ya sa aka bada musa abinda dai ake nufi a nan gurin kaga lokacin da suka gudu da wannan ka tsira ne da sauran rundunar ka saboda tanadin da kuke da shi ya kare sakin ku ya kare ba za ku ce bari mu tsaya mu yi tawakkali ba haka ake ba ai Allah ya san da tawakkalin kuma yace ku yi tanadi wa iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi turhibuna bihi wai za ku razanar da su da shi da me za ku razanar da su da tawakkalin ku ko da tanadin ku tawakkalin ku zai razanar da gabare ne sai tanadin ku tawakkalin ku wannan ku kadai ta gafa kafiri ku sai in ya gama kamin sannan zai gafa to dan haka yake nan waɗanda duk suka gudu zuwa wajen su gaba ba a kirga su a matsayin da wajen yaki Allah ya ce amma dukkan wanda ya gudu ba ta wannan hanya wa faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya dawo da fushin ubangiji wa ma'ahu jahannamu bi sun masir Allah ta sanatin alam taqtuluhum walakin Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهي الكيد الكافرين فلم تقتلوهم باقين كتفي سبكو باقون يكو كجل سبب بدر أفيل بدر بقوتكم دكالكم كتي ولكن الله قتلهم بل دي كتي الله ني كركتي كافري حقيقة تنكتا حقيقة وبنصره إياكم أتاكمكم تيمكم ديمكم wa ma ramaita iz ramaita wa ma ramaita yi jifa ba ya Muhammad ya kai wannan annabi mai girma a ayyunan kaumi ba kai ka jefe idan dunan su ba iz ramaita yayin da kai jifa din nan bil hasa da tsakon kunin da ke hannunka لأن كفا من الحسا لا يملأ عيون البيت الكثير domin jum'i sai kawai shafin hannu na yaki ba zai iya cika idanun babban runduna ba a ce duk ka cika idanunsa da kasa zai yi a ganin ido ba zai yi bi ramyati bashar ta hanyar jifa na ɗan adam kadai walakin Allah maharama bari dai kadai ubangiji ta ala ne ya jifa bi insani zalika ilaihim sai da ya sadar da abin da kai jifa dan zuwa ga idanunsu fa'ala zalika liyakhara alkafirin ubangiji ya aikata haka dan ya rinjaye kafirai wa liyubdil mu'minina minhu bala'an hasana kuma domin ubangiji ta'ala ya mu mu'minai jarraba kyakkyawa Allah yana yin jarraba iri biyu kyakkyawa da kuma kishiyar kyakkyawa kaga jarraba kyakkyawa shine nasara afa'an dan ya zanto baiwa hasanan kyakkyawa huwan nasru shine nasara wal ganima da kuma ganima inna Allah sami'un alim salli Allah ta'ala sami'un mai dini li aqwalikum dangane da maganganunku sannan kuma alimun masani ne bi ahwalikum dangane da halayenku zalikum kuma wannan jarraba da Allah ba ku kyakkyawa shine ma'anar zalikum ay albala'u wannan jarraba haqqun abu ne na gaskiya wa anna Allah muhinu qaidul kafirin kuma lallai tabbas Allah mai raunana kaidin kafirai ne wa qur'a bi tasdidil ha bi tasdidil ha'i wa tanwini a wata qira'an ana yawa ha babba shadda kuma ay tanwini zalikum a zalikum anna Allah muwahhinun kaidal kafirin wa bi nasabi kai ay nasaba akan kaida kenan an fahimta ku falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ba ku ne ko kace kuma ubangiji ta Allah ne ya kace ma'ana karfin ku kadai bai isa ya sa ku ci nasara akan su ba in ba domin gaman katar din ubangiji ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama lokacin da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne da Allah ne ya jifa to menene ma'anar wannan aya saboda waɗansu masu san rai suna fakewa da wannan aya wajen aqidar wahdatul wujud wajen cewa kai abu sai ka ce Allah ne yi nan gaji Allah ta da annabi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rabu. sai suke cewa jifar da annabi ba shi ne ba Allah ne ya jifa ma'ana lokacin nan kamar annabi ya dirshi sun saku dai da juna da Allah wanda wannan mummunar fassara ce fassara ta daidai wa ma ramaita iz mai. Allah ya tabbatar da annabi ya yi jifa domin ya ce iz ramaita illa ya kai ce wa ma ramaita iz ramaita فكأن الرمي رميان رمي من النبي صلى الله عليه وسلم ورمي آخر من الله سبحانه وتعالى yace ba kai jifa ba yayin da kai jifa wani irin yare ne wannan ba kai kai jifa ba yayin da kai jifa a cikin annabi yayi ne yayi jifa to me yake nufi wato a ce jifar iri biyu ce jifa wadda annabi ya mubashara dinta shine watsa abin jifa ta biyu shine abin da aka jefa a ɗauke shi a isar da shi zuwa ga abin da aka jefa wannan shine aikin wa aikin Allah Allah bai korewa annabi jifa gaba ɗaya ba lalle annabi yayi jifa amma sadar da wannan abin da ya jifa zuwa ga idanun da aka jefa wannan ko ba aikin annabi bane aikin waye aikin Allah a cikin jifar guda biyu akwai jifar annabi akwai kuma jifa daga ubangiji ta'ala jifar annabi shine ya dauki tsakko ya yayi haka ya watsa jifar ubangiji da aka watsa Allah sai ya isar da ita da kudarar zuwa ga idanun waɗanda aka jefa to shine abin da ayar ta cewa an ta kudi an gabatar kaga ya zama kuskuren fasara an gane ko wa maramaita ramaita iz walakin Allah haram domin da za a ce idan eh, wannan yana nan dan adam baya da aiki sai kawai ko menene ma Allah ne dan adam baya da nashi to shikenan wa ma sallaita iz sallaita kenan ma sai wa ma qara'ata iz qara'ata ba haka ba wa ma jahata iz jahata walakin Allah jahada walakin Allah salla wa ma sumta iz sumta walakin Allah sama ba zai yi ba wa ma zakkaita iz zakkaita walakin Allah zakka idan ka dauki wannan akan ayyukan da sai ka dawo bangaren sako kuma kenan kenan wa ma zalaita iz zalaita wala ba zai yi ba kenan dan wannan sai zo mummunan fasara kenan ina fatan kun fahimta da ke shi yasa daga nan za ka gane son rai na yan bid'a yadda yake cikin bata da wannan sai mutum ya fada cikin bata ya muna da ladabi ga Allah ya muna da ladabi ga manzon Allah ba tare da ya sani shi dan aki ko mai dan adam zai yi duk abin da zaka aikata iri biyu ne akwai kudura ta dan adam akwai kuma aiki da ubangiji subhanahu wataala wannan mun ko wannan lokacin da muke karatun kitabu da yaro dan zuwa kwanni da suka wuce da wajen fasara wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah shine ya halicce ku tare da ne tare da abin da kuke aikatawa to dama bangaren aiki na dan adam an samu bid'a guda biyu bid'a ta farko bid'an kadariya waɗanda suke cewa Allah baya yin komai dan adam shine mai zartarsa to suna inkarin kaddara bid'a ta biyu bid'a ta murji'a wanda suke ganin dan adam baya da komai kuma Allah shine yake yin komai suka ce al insanu karisa fi mahadiriya fi dan adam tamfar iska ce idan iska wato gashin kaza ne idan iska ya taso yana da cewa ga inda zan yi ko ga inda ba zan yi ba sai inda iska ta fada shi to haka dan adam sai inda Allah ya gida shi duk inda yake fa kudura sai ke tuka sa in kudura ta jashi wajen sako yayi sako in kudura ta jashi wajen da'a ya da'a in ya je wajen barasa ya sha in ya je wajen masukiri yayi kudura ce kau dan dan adam ba ya da komai sai abin da Allah to mazhabin ahlus sunna wal jamaa shine tsakatsakiya akwai abin da dan adam yake yi kuma akwai abu na Allah dan haka duk aikin da zaka yi aikin da'a da aikin sabo aiki na kirki da aiki na gari akwai bangaren ubangiji wanda Allah ne yayi shi akwai bangaren ka wanda kai ne kai duk abin da kai domin lokacin da za ka yi sallah sallah ta kunshi tsayuwa da ruku'i da zama wannan tsayuwa da ruku'i da zama sai in kana da kudura da karfin jikin yin sannan za ka yi wannan karfin jikin waye bayar da shi Allah sannan gabbai ba ka motsawa shi sai an samu azumin musamman min kalbi wato kudiri a zuci cewa bari in yi kaza sannan gabbai su an safi wannan kudirin da zuciya ke kaddara shi a dan adam to amma idan aka zo aikata sallar ruku'in da zaman wannan kuma waye yake yin su mutum ke yin su ashe duk aikin da za ka yi yana da bangare guda biyu bangaren ubangiji kasancewa huwa alladhi khalaqa al-qudrata wal istita'ata fil insani da kuma bangare na dan adam bi kaunihi huwa allazi yubashiru hadha al-amal huwa allazi yubashiru fal qutu min Allah wal mubashara min al-insan idan kai haka cikin gari ka kafuta a sai idan mutum ya mubasharan abu kuma za a iya masa sakamako kenan na kirki ko na kike kirki dangane da irin aikin ina fata an fahimta dan haka dai wannan aya tana tabbatar da lallai annabi yayi jifa sai dai karfin jiban nashi ba shi ya isar da wannan abin ba sai da kudurar ubangiji ne ma'anar wa mara maita izra ta walakin Allah har zuwa ƙarshen wani yamin al-mu'minin zalikum anna Allah mu'min kaydil kafirin ko kuma Allah ce in tastafihu faqad ja'akum al wa in tantahu fa huwa khayrun lakum وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين التي إن تستفتحوا إذا كل مثل نصر أيها الكفار يقول كفر أي تطلب الفتح إن كل مفتحي أي القضاء إلى حكمتي الله يرد حكمتي فكانت دا النبي haitu qala abu jahal lokacin da abu ya rinka faɗa minkum daga cikin yana cewa allahumma ayyana kana afsa lirrahimi wa atana bima la fa ahilhu alghada ay ahliku abu jahal ne ya tashi daga hannun addu'a yace allahumma ayyana kana afsa lirrahimi ya allah cikin mu duk wanda yafi kowa yanke zumunci wa atana duk wanda fi kawo mana bakin al'amuran da bamu sani ba cikin kiyaye da kakanni ya zo da sabon addini fa ahinhul gada ka hallaka shi kafin washe gari ai halittu hallaka shi kowa ya huta aka zo da ya addu'a ya Allah ya amsa addu'a haka fa take su a yankin bada tun da cikin su waye yanke zumunci annabi yanzu yanke zumunci ko su su da suka yanke zumunci waye kuma yanzu da bakin al'amuran da ba sani ba domin da tauhidi da shirka waye da wani kana nasu ummatan wahidatan asalin mutane akan addini da yake shi da addinin musulunci shirka ce ba kowa fa ba sallahu nabiyina wa bashirin yau ce lokacin da shirka ta faru a ce tauhidi shine ba shine sabon abu shine abin da yake asalin abu da kana shirka ita ce ba kowa to sai ya ce duk wanda zai da bakon abu ya zo da abin da ba a sani ba ko to Allah ya halaka da shi kuma Allah sai in tasabbu wa in har kun munasara nasara fa qad ja'akum al-fatah to ko a yau shi nasara din ta riga ta zo muku ayil qada wato hukunci ya zo bi halaki man huwa kadhalik ta hanyar halaka wanda yake ne kamar yadda Abu Jahal ya faɗa cikin addu'arsa wa huwa Abu Jahal shine shi Abu Jahal din kansa wa man kutila ma'ahu da wanda aka kashe tare da shi cikin gayyar kafirai duna annabi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin banda annabi da mu'mini wa in tantahu idan kun daina abin da kuke yi anil kufri idan kun dawo daga rikin kafirci wal harbi da kuma yakar annabi da musulmai fa huwa khairun lakum to wannan shine zai kai muku alkhairi wa in ta'udu in kuka komo karo na biyu dan yakar annabi na'ud to za mu komo karo na biyu dan ba shi taimako akan ku walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kasrat rundunar ku ba za ta amfanar da ku komai ba ko da ta yawaita ai jama'atukum adadin ku na mutane ba zai wadatar da ku wani abu walau kasar ko da sun yawaita wa anna allaha ma'al mu'minin kuma lalle allah ta'ala yana tare da mu'minai bi fathi anna da yawa anna fataha ala taqdirin lami wato nan gudan ana kaddara lamu ta'lil kenan li anna allaha ma'al mu'minin kenan wa quri'a bi kasriha aw takra'a wa inna allaha ma'al mu'minin istinafan sai zanto sabuwar jumla ce anan ma sai zanto jumla ce ta aliliya domin duk jumla ta aliliya tana zantowa makasuratul hamza وما ذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين يوا يا يزي أنفر دم سشي ما تقر الله يكثن في أطنقر المؤمنين إن المعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة أبدا yaki a bisa ga irin wannan tsari a ce ga wata runduna Allah na tare da su ga waɗansu Allah baya tare da su ai wannan ba za su zanto ta'annin juna ba har abada tabbas waɗanda Allah yake tare da su suna da su fara wa inda dindana lahumul ghadibun li'anna al-mu'minina ma'ahum Allah Don su mummunai Allah na tare da su wal kufar laysa ma'hum illa anfusuhum kafirai ku ba da kowa sai kawunan su wa ma afafa wa ma akhsara janiban yuharibuhu Allah me ya yafi hasarar me ya yafi raunin dukkan ɓangaren da Allah ne zai yaƙi? yaki وما أقوى وما أربح Allah ka yi mamaki ka yi mamakin riba da ƙarfin da dukkan ɓangaren da aka ce Allah ya zubunta lamarin su shine ɓangaren mu wannan ita ce fassara ɗaya. daga cikin fassarori uku da malamai cewa wannan fassara to wannan aya cewa dai ana juyar da magana ne zuwa ga su kafiran makka kuma wata riwaya ta cewa Abu Jahl ya fita wannan magana akwai riwaya daga sahabbai da ke nuna haka tabbatacciya Imam Nasa'i ya kawo ta cikin ta tafsir da sauran malaman tafsir fassara ta biyu da malamai cewa ayar suka ce ana magana ne da musulmai in tastaftihu faqad ja'akum al-fath in har kunne mutum nasara to Allah ya ba ku to wani nasara musulmai suka nema shine lokacin da aka fito filin badar kamar da muka karanta a wancan darasi annabi ya daga hannu yana addu'a yana cewa Allahumma anjizli ma wa'atani اللهم انجزني ما واتني اللهم ان تهلك هذه الاصابه har ma ya san fadi Umar dan Khattab ya zo mayar masa ko Abu Siddiq yana cewa ka munaka da ka rabbaka ma yake da cewa ubangiji ya isa Allah zai cika maka bukatarka to wannan shine in tasaffu fakar da sun fadi to wa in tantahu fa huwa khairul lakum in kuka bari to wannan shi biyu ga alheri to idan suka bar ni idan mun ne kenan to sai sai malaman suka ce idan kuka bar abin da kuka yi a farkon sura da muka faɗa shine lokacin da aka tara ganima kafin a raba wannan yazo da kika ko biye ce na wani wannan zo da kika da ce na wani sai Allah ya ce a'a gaba ɗaya dukiyar ganima ta Allah ce ta manzon Allah ce sai da Allah ce ba ku ne za ku da kanku to in tantahu idan kuka daina abin nan da kuke yi na daga malam masallaci daukar wani abu cikin ganima kafin a raba in dai kun daina fa huwa khairun lakum kun fice cikin kwalfai wa in ta'udu in kuka sake yi nan gaba na to za mu sake zargin ku yadda muka zarge ku a baya to ya za a yi da karshen aya walan tughniya an a asukum shay'an walau kafara wa na allaha ma'al mu'minin sai suka ce to wannan rabin nan gurin ya shafi kafin wannan rabin nan gurin ya shafi kun gane ko ko kuma suka ce zai iya zantowa an fuskantar da wannan zuwa ga mummunai walan tuguniya an kun ta kun sai an walau kasrat ai karfin ku kuma mummunai duk yawan ku ba zai wadatar da su komai ba ko da yawan ya kai yawa sai in akwai imani tare da ku sannan sai taimakon Allah ya zo muku suka ta ai ba faro bane Allah ya faɗa haka cikin suratul tauba yace laqad nasarakumullahu fi mawatin katiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu ma rahabat ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ازوا في الايه وانزل جنود لم ترها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين كان da ma da yawan ku ba zai amfanar ba nan ma idan ya faɗa ai ba wani abu ke to sai zanto ana magana cewa Allah na tare da mummunai ba ko ka ba duk wanda ya siffanta da imani daga zamanin ku har zuwa tashi kiyama san malamai suna da bara fasara kai wannan fasara ma dai ta kai amma bayan an yi an yi ta kai kawo kafin ta kai to wannan fasara ta fike fasara ta uku wanda suke cewa daga fadin Allah ta'ala in tasabtu wa fasarin lakum wa in tan in tasabtu wa fa lakum fa fatahu daidai nan shine shafi annabi da sahabbai amma wa in tantahu fa huwa khairun lakum wannan biya shafi kafirai bisa da fasaran farko da muke amma dai fasaran farko ita ce ta tafi dacewa wata ba ta bukatar abin nan takadirin dante da yawa domin al'aslu fil kalam adadu takdir wala yasaru ila takdir illa li dawratin tujibu zalik asalin zance a larabci shine a kawo shi ba tare da kaddara komai ba ba a takallufi da kakalan kaddara abubuwa sai in larura ta tilasta haka to sai a kaddara amma in larura ba ta tilasta lalle bane ba kaddara sai a kyale al kalam yajri ala da haka fasara farko ta kace ta fito wakili wallahu ثم رجع الخطاب إلى المؤمنين بعد أن ذكر أن الله في جانبهم sai kuma ubangiji zai dawo da magana zuwa ga mammanai bayan an ambaci cewa lallai Allah madaukakin sarki yana bangaren su wa man kana Allahu fi janibihi yajibu alaihi an yuhafiza ala ta'atihi dukkan wanda aka ce Allah yana bangaren sa kuwa to ya zama wajibi ya kiyaye da'a da yake wa ubangiji li yaduma fi amn wa ribnin dan ya dawama cikin aminci da kuma riba ta rayuwa gaba daya domin barbadan da'a barbadan yadda Allah ke kasancewa tare da kai sai يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني أطيعوا الله ورسوله في داعة الله في داعة منزله صلى الله عليه وسلم داعة الله شيني جل التافنسا da'a ga manzon Allah shine biyayya ga abin da ya inganta na hadisansa wala tawallaw anhu kar ku kawar da kai ga barin yi masa da'a din bi mukhalafati amrihi ta hanyar saba wa umarninsa ku ji fa yace atiqu Allah wa rasulahu ku yi ta'a ga Allah da manzansa amma sai ce wala tawallau anhu bai ce wala tawallau anhu ma bayan abu biyu aka ambata wanda hukta da kalam ya tasallabu zalik zancen ya kamata a ce wala tawallau anhu ma amma sai aka ce wala tawallau anhu dan dukkan wanda ya kauce wa qur'ani duk irin da yayi da yawa hadisi to ba za ta masa amfani ba dukkan wanda ya kauce wa hadisin annabi duk irin da yayi da yawa qur'ani ba za ta yi amfani ba shi yasa aka yi tauhidin zamir duk da cewa ya kamata a mayar da zamirin ya zanto musanna amma ta aka mayar da shi daya kamar yadda Allah ce wallahi wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu bai ce ba an yurduhu ma in kanu mu'minin an gane ko wala tawallaw anhu kar ku bayar kar ku kar wala tawallaw anhu kar ku kawar da kai ga barin sa wato ga barin Allah ko barin manzon sa wa antum tasma'un arhali kuna sauraron alqur'ani wal mawa'iza da wa'azozi wa tafhamuna ma'anaha kuna fahimtar ma'anar abin da ake karanta muku wala takunu kallazina qalu sami'na kada ku kasance tamfar waɗanda suka ke mun ji wa la alhali ba ba don ji iri biyu ne ji wanda kawai sauti ka ji ba tare da kayi sa'a ga abin da ka ji din ba an ce bari ga shi ka ji baka bari ba an ce yi ga shi ka ji baka yi ba wannan ji ne amma mara amfani ji na biyu shine ji tare da aikata abin da ka ji din nayi ko bari shine wala takunu kallazina qalu sami'na kar ku kasance tamfar wanda suka ce mun ji wa hum la yasma'un amma alhali ba su ji ba kama a tadabburin ji ake faɗa musu wa ta'azin da daukan wazi wa humul munafiqun sune munafiqai ba su yi irin ji na kula da daukan wazi wanda su ana siffanta su tamfar dabbobi as-summul bukum wato wato waɗanda marasa ji al-bukum waɗanda suke bai baye ba sa iya magana al-majani tamfar mahaukata إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون التي إن شر الدواب للي ما في شر الدواب ما ستفيا أبن قطاع عند الله ولن الله السم سوني وطن دباتتي sun kulumce an sama ilhaki ga barin sauraron gaskiya albukumu sun bebance anin nufuka bihi dangane da farta gaskiya na bakin su su ba sa sauraron gaskiya saurare na karba sannan bakin su baya iya furta gaskiya to waɗannan su ne mafi sharrin mai tafiya a banka ta domin addawa jam'i ne na dabba dabba kuma shine duk abin da ke tafiya kan ta da dan adam da wanda yake wannan sa bai dalilin ni ta'ala ubangiji ta'ala shine ya halitta ku daga mai min in fa minhum man yamshi saha ka kullu dabbatin ma'in fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi an gane ko to dabba duk abin da ke tafiya ban kasa to mafi sharrin dabba ko ka ce mafi sharrin mai tafiya a ban kasa shine wanda kunnan sa baya sauraron gaskiya saurare na karfa bakin sa baya ta gaskiya to wannan shine mafi sharrin mai tafiya a ban kasa shine ne summul bukum domo as jam'i ne na kalmar al-asammu shine mufrad as jam'i jam'in kenan al-bukmu jam'i ne na al-abkamu wato bebe wanda baya furta gaskiya allazina la yaqilun wanda ba sa hankaltar abin da ake karantar da su da alqur'ani walau alima Allah fihim khairan da a ce Allah ya san akwai alkhairi cikin su cikin zukatansu ai salahan da Allah ya san akwai gyara da salaha ta tare da su bi sama'il haqqi a sakamakon sauraron gaskiya la asma'ahum sama'a tafahumin da Allah ya jiyar da su ji irin na fahimta walau asma'ahum to ko tunda ba sa sauraron gaskiya din ba sa son ta ba alheri ta tare su walau asma'ahum ko da Allah ya ji yadda su a yanzu farzan ka kaddar haka da a ce Allah zai ji yadda su su fahimci sakon cewa wannan aya tana nufin mu yi kaza wannan aya tana nufin mu bar kaza wannan aya ta haramta zina waccan ta haramta yi da mutane waccan ta haramta luwadi waccan ta wajabta sallah waccan ta wajabta zakka waccan ta wajabta kaza ko da za ka fahimta din ta wannan wallahi da sun juya baya ga barin abin da suka saurara wa hum muridun suna masu kawar da kai an kabulihi ga barin karbar gaskiya ainadan wa juhudan dan taurin kai da tsabagen musu irin nan ka ku har yanzu akwai irin wannan mutanen na farko waɗanda suke tamfar dabbobi kawai tunanin duniya suke za ni kasuwa za ni fatauci za ni ofis za ni kaza duk abin da yake na duniya kawai yake tunani amma ba da lokaci da da mulki biyar a yi ne na sauraron ya zai gyara sallah ko gyara zai azumi ko zai gyara addinin sa ba ruwan da wani yadda ka san dabba haka ke fagani a banka baya iya sauraron gaskiya yana ganin sauraron wa'azi ko da a rediyo ko talabijin daidai da mulki biyar ba ta lokaci ne ke wurin ba da wannan lokacin amma dukkan wani firmin duniya yana da lokacin ka to ka zo ne suna a summan hukum ka summan hukumun idan ka zan su ke fahim la ya akilu ba su hankaltar komai akwai waɗanda ko da za a yi dace tsautsayi ya sa yana neman bbc sai ga ana wazi a wani wuri yana neman wata kasa sai ga ana wazi yana neman zaɓar rana kashi na farko kashi na biyu <laughs> zaɓi kanka yana sauraron wannan kawai sai ji wani aji to ko ya fahimta ba zai aiki zai ji ayar an fassara da yaransa amma baya da lokacin aiki masu aiki da alkur'ani a wurin su ne gidadawa kawai masu aiki da hadisi wannan sune gida da waɗanda ba su san abin da suke to in ka ga irin wannan mutane sune sun murduku wanda dabba ba ta su amfani da Allah ta inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila su kamar dabbobi suke bari ma dabba ta su amfani ibn kasir yace domin dabba abinda aka halitta su domin su tayi an halitta dabba dan ta bayar da nono sai a ji a ta tsaba ta yin tumbi. dabbobi da taɓa yin zanga-zanga ba suka ce daga yau a dinga karɓar an halitte su dan su bayar da kirgi dan su bayar da nama za a zo a yanka a ɗebi nama a yi amfani da shi kullum ana sai da kashin miya duk mayanka ba taɓa yin fashin yanka ba inda lokacin da zina ba ko ko shi ai an yanka a waɗansu wurare to amma tare da haka kai dan adam da aka halitte ka dan wata manufa ba ka yi ita an halitte ka domin wata manufa tana yi ba su taɓa yin tawaye ba ke sa Allah ke dabbobi ma sun fi su amfani Allah ya tsare da haka ya ma ya ƴan uwa babu alkhairi a rayuwa illa a ce a kowane yini kana da lokaci na sauraron Qur'ani ko sauraron hadisin manzon Allah wallahi duk wanda Allah ya arzuta da wannan tunanin yayi wa Allah godiya ba karamin ma ba ce ba ni'ima da take girma ko babu yanda za a ka samu kwanciyar hankali a rayuwa sai da wannan ya so nawa zaka je kasuwa kasuwa ta bakanta maka rai ka je ofis a bakanta maka rai da ka zo karatun la'asar zuwa magariba ko tsakanin magariba zuwa isha'i sai daga hankalin ka kwanta ka ji dukkan kullin da aka yi ma da yamma an warware maka fi cikin karatu ka je ka kwanta ka yi barci mai daɗi ka tashi ka je ka halarci sallan asuba cikin jami'i ka tashi ka yi subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari ka karanta sai dal istighfari ka fita kasuwa kwantar ka hankalin ka kwance amma wancan ya kwanta har dare sai ya bautawa abinda babu lada ya kalli CNN ya kalli Sky Movies ya kalli wacece wacece har talatinin dare karfe uku ya kwanta kamar gawa sannan ba zai farka ba sai karfe sha ɗaya na rana ya farka ya rasa me zai yi wata jarida zai fara karantawa a nan a sai abu kaza ya rikice can dala ta faɗi dala ta yi ƙasa har ya mutu yana wannan bautar ta isa abdul dinar ta isa abdul dirhami ta isa wan takasa haka manzon Allah ya ce lalle bawan dala bawan dinari da dirhami ya tabe bawan naira bawan dukiya ya tabe sa ina za a kai ina aka samu shine wannan baya tunanin lahira ko alama kullum alheri ne ka bude garinka da karatun alqur'ani ka bude safiyarka faifan wannan safiyar ka bude shi da karatun alqur'ani ko ka iya karantawa da kanka ko ya kasance ka saka ka saurara kai da kanka samu sauka guda ka ajiye ka rika ganin kullum ka saurari izu guda da safe wata biyu ka saurari qur'ani gaba ɗayan sa samo kana bi za ka samu duk wata biyu a ce ka san su qur'ani ai wannan ba karaman alkhairi bane a ka idan ka kyale wata biyar za su wuce a banza safiyar ba abin da kai to manzon Allah ko ce kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mu'tiquha haka kullun ake wayar da shi akwai mai kai da kansa akwai mai yanto kansa akwai mai kallakar da kansa haka kullum ake waye gari to yi kokari ka kasance cikin waɗanda za su waye gari dan yanto kansu daga sako zuwa ga sa'a daga bid'a zuwa ga sunna dan yanto kansu daga shirka zuwa ga tauhidi dan yanto kansu zuwa ga ayyukan alkhairi Allah ya mana ganin kasa to sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين الموت وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا وأن بسقي إيماني استجيبوا لله وأنسى وألا وللرسول كمك وأنسى ومن زن الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة wajen yi masa ta'a dangane da abin da suka ce ku yi nayi dangane da barin abin da suka hane ku idza da'aku lima yu'ikum lokacin da ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku min amri dini na al'amarin addini wal jihadi da kuma jihadi li'annahu sababul hayatil abadiyya wal izz sarmadi dan jihadi shine sababi na rayuwa ta har abadan abada shine sababi na daukaka daukaka wanda take madawwamiyar daukaka sai da jihadi za a samu ɗaukaka matukar ba jihadi to ana cikin kaskanci aka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu yanda za a yi al'umma su bar jihadi face sai Allah ya rubuta kaskanci a kansu Allah ta istajibu lillahi istajibu wato ajibu kenan ba akan asalin ma'anar su zai ke wanda yake nuna talab wato istajibu istajaba ajibu lillahi wa lirrasul ko an sawa Allah da manzansa kamar yadda muka faɗa a baya kan wala tawallau anhu nan sai kuma aka ce iza da akun ba a ce ba iza da ayakun ko da awakun iza da awakun lima yuhyikum tare da cewa an ce ku an sawa Allah ko an sawa manzan Allah a yamma ba a ce idan sun kiraye ku tunda su biyu ne ko da ka ce idan ya kiraye ku domin an sawa Allah kaɗai ba ya yi wasu in mutum ya an sawa manzan Allah an sawa manzon Allah kadai baya yiwa sai in mutum ya an sawa Allah kullun sai ka hada alqur'ani da hadisi sannan addinin ka yayi matakar karke kai kamar daya to ka tabbatar baka da addini idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku malamai sun yi sabani idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wadanda suka fassara abin da zai rayar da mu suka ce shine jihadi domin da jihadi ne mutane ke samun rayuwa ta dindindin sai aya jihadi ke tabbatar da rayuwa saboda waɗanda suke zuwa jihadi iri biyu ne waɗanda za su mutu a can kaga sun yi shahada wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya kaga da akul lima yuhyikum waɗanda suka dawo gida kuma gashi sun ci gaba da rayuwa tare da ganima su yaɗa musulunci shine za da akul lima yuhyikum waɗanda suka fassara idza da akul lima yuhyikum ma'ana idan ya kiraye ku zuwa ga alqur'ani domin alqur'ani shine ke rayar da zukata Haɗe da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an kawo alqur'ani ne dan saboda rayayyun zukata وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ya zo idan ya dan ya gargaɗe ga wanda ya kasance a raye to su malamai suka ce raye wato wanda yake da rayayyar zuciya ke da haka ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun yawani ne wanda bai da kalbun a duniya kowa yana da kalbun? amma sai Allah ce liman kana lahu qalbun yani liman kana lahu qalbun ayyun anan gurin an bar man'ut an an shafe na'at an bar man'ut saboda a larabci aka iya kawo na'at ba tare da man'ut ba ko a kawo man'ut a kyale na'at wa ma min al-man'ut wan nafi yuqal yajuz hasbuhu fi lafiyati saboda haka ana iya shafe na'at a kyale man'ut da haka dai rayuwa a nan gurin yana rufin rayuwa da alkur'ani ita ce rayuwar zuciya da alkur'ani yana rayar da zuciya shi yasa Allah ke kwatanta waɗanda ba sa kan musulunci kamar a mace suke waɗanda ke kan musulunci kuma sune a raye aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama masaluhu fi dhulumat laysa biqaridin minha kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun da haka ne za akul ma yufiku wa'lamu ku sani anna allaha lalle ubangiji ta'ala yaqulu bainal mar'i wa qalbi yana sanya tsari tsakanin mutum da zuciyarsa yana sanya tsari tsakanin mutum da zuciyarsa yakan sa shinge tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu wato ta yadda mutum ya kace imani bayan yana son yi ne wannan sakamako ke faruwa duk wanda aka karantar da shi qur'ani da hadisi ya fahimta na farko to za a zo watan wata rana yana son ya yi imanin amma Allah ya riga ya sanya rufi akan zuciyar imanin ba zai shiga shi ne Allah ke magana akan yahudu falan ba a azaga Allah kulubu kaga na farko zago fi'ilan zaga ne wanda ke a nan gurin ya zama lazimi ne ba muta'addi bane ba kuma sune suka yi zaga din amma da yazo a zaga kaga ya zanto muta'addi a nan gurin zagu su da kansu can gurin kuma a zaga Allah Allah ne abin da suke falan ma zagu a zaga Allah qulubahum kamar kuma da Allah ya kawo nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal wa fi wato mutane idan suka ƙi imani karan farko aka ce ga qur'ani ga hadisi suka ji karba aka karanta aka karanta suka ji karba to wata rana sai Allah ya sanya rufi daga baya ko suna son karba an riga an dode zuciyar alheri ba zai taɓa shiga cikin ta mutum har abadan abada Allah ya tsare ta da dama za ka ga gashi yana son musulunci yana taimakon musulmi da sa da maganarsa amma kuma ya kasa karbar addinin musulunci ta duba irin abu talib yadda ya samu kanta kauna dai da za a nuna annabi ta karshe ba kamar irin kauna da abu talib ya nuna masa amma karshe bai musulunta ba ya yadda dukkan wahala da zagi ya dure masa ya bai wa annabi kariya amma Allah bai rubuta cewa zai shiga cikin musulmi to haka da dama daga cikin waɗansu da kun kafari wanda suke zamani da annabi a karan farko sun fahimci saƙon da zo da suka kiyar da Allah ya dauke da cikin magana ta daga ta to shine nan Allah ke ta ku ansa wa Allah da manzansa da zaran Allah ya ce ka za ku yi gaggawar yi ya ce ku bar ka za ku yi gaggawar bari saboda idan ba ku yi ana ta faɗa ba ku yi to watan wata rana sai Allah ya sanya rufe kan zuciyar ko an faɗa kun fahimta ba za ku iya yi ba ya kasance mutum ya mummuna cikawa Allah ya sarki shi ne ma'anar mu ku sani anna Allah ya hudu bainal bari wa qalbi Allah na sanya rufe tsakanin bawa da zuciyarsa wa annahu ilayhi fala yastati an yu'min ba zai sami ikon yayi imani ba aw yakfur ko ya kafirce illa bi iradatihi sai da iradarsa wa annahu ilayhi tusurun kuma ku sani ya zuwa gare shi ne sai Allah makomar ku tafi fa sai muku sakamako da irin ayyukan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة كبسوا لم فتنة إن أصابتكم إن تشافيكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بلا تشافي الظالمان تكونوا بكتين بل تغمهم وغيرهم ذات جمع سود وننسوا واتقاؤها يدك وزاء كوسي وإذن ونم فتنة bi inkari mujabiha dan mai inkarin abin da ke wajabtar da ita mujibiha abin da ke wajabtar da ita min al munkar na munkar wato abin da ke sa Allah ya jarrabi mutane ko da fari ko da kare tattalin arzikin kasa ko da girgizar kasa ko da sauran bala'ai na duniya kwalara da sauransu sakamakon yawan sako ne a cikin mummuni to idan sako ya faru kar ka ce ai ni ba na yi ta haka babu ruwana na tsira a'a ka ji tsoron wannan saƙon kada maimaituwarsa da yaɗuwarsa ya sa Allah ya jarrabe ku da fitina wadda in fitina ta zo ba masu saƙon kada za ka tafa ba har kai da ba kai to ta yaya za ku tsoraci wannan fitina zuwan ta shine ku hana mutane yin wannan saƙon domin idan kuka hana idan aka tsira kun daga kun tsirike nan gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa misalin waɗanda suke tsayawa akan dokokin Allah ba sa sabawa da masu aikata sabo kamar misalin mutane ne a cikin jirgin ruwa suna tafiya jirgin ruwan nan akwai gidan sama akwai gidan kasa wanda suke gidan kasa ba su damar kan fito ruwa daga teku har sai sun hayo nan sama sannan su sa hannu ko su sa wani abu su tsebo ruwa su koma inda suke a kasa sai waɗannan na kasan suka ce kai mun dame ku da yawan jiki da biki ina ganin dai daga wannan ɗibar ba za mu kara zuwa ba kawai za mu tura jirgin nan daga ƙasa sai da mun buƙaci ruwa kawai yi gudu cikin mu ba shi kenan ba sai mun haiwa sama wajen ku sai manzo Allah ya ce in dai na saman suka kyale na ƙasa suka kula jirgi to ne zai faru su duka za su halaka in ku sun kame halarsu to za su yi su duka yace to kamar haka masu sako suke da kuma salihan bayi waɗanda ba su sako kasancewar ba ka sako ba na sako muna kokarin kiyaye dokokin Allah amma wani na yi wani na yi a unguwar mu a gidan mu mun kyale shi to idan su tana tuno gaba ɗaya za ta tafi kwalara in ta so kila da gidan ka za a fara mai da gudawa in yi zo kila daga gidan ka za a fara kana kiyamun laili kana tahajjudi komai da komai lafiyar ka kalau amma abin da ke faruwa shine kana ganin masu ɓarna baka hana su a ce mutane na suka da sallah sai ka wa'azance su zai kai gargade su a ce idan unguwar ku ana barna sai ku hana ki idan garin ku ana barna sai ku hana ki yanzu ke nan kaga a ce abinda mutanen Kaduna suka yi wato sun yi yunkuri kwarai da gaske a ce yan majalisa ko gwamnatin jiha ta kafa doka ta sayar cewa a daina sayar da giya a cikin gari dan Allah ai wanda yana ɗaya daga cikin manyan manyan jihadi a wannan zamanin a ce yanzu idan yan majalisar Kano suka yi wannan ba za mu ji daɗi ba tabbas wallahi zamu kuma sai mun yi musu addu'a amma kashi ɗaya bisa uku da dare na ƙarshe duk dan majalisar da fara gabatar da wannan goshi din a majalisa wallahi mun yi alƙawari tsakanin mu da Allah sai mun yi musu addu'a a nan da masallacin juma'a ko mu sa dukkan dukkan musulmai na gari maza da mata su yi musu addu'a cikin talatin da a ce wannan ba karamin jihadi ne da suka hana wannan farna kaga a wasu sun ba karamin kokari suka yi to saboda haka haka ake so idan a unguwa wani ya zo ya bude shago yana sayar da giya yana sayar da barasa a unguwarku sai ku kokari ku hana kwamitin al'ummar unguwa karkashin dagaci sai ku je ku haɗu waye ba shi gidan haya yake sayar mana da giya a nan gobe waya ba shi gidan haya to lalle ya tashi ta ba shi lokaci ta ko din sai da giya ko ya tashi wani ya zo ya bude gida ya ajiye karuwai a unguwa sai kwamitin unguwa su tashi ki yaƙe shi ya katin ruwan sanyi bawan Allah wannan gida na ka ya kamata ka tafi wannan matsala mugu mai daba a kawo mana karuwanci a unguwa kai ko da arna mutum ya ajiye a unguwa a gidajen haya suna wucewa daga su sai gajeren wando tika tika da su kaman Allah ka ga mutum ya wuce daga shi sai gajeren wando ta tsakiyar unguwar ku ku musulmai kuma kuna kallo ba wanda yake wani yunkuri ko ya zo ya riko matarsa ya rike hannunta mu a nan gurin al'adar mu da addinin mu duk su mu wannan damar ko ya riko karuwarsa ko ya riko farkarsa daga ita shi karamin su ta rike hannunsa suna tafiya dan Allah ya rabu kanana suna gani in shekara hudu in shekara biyar wani irin garka yake ba su duk abin da ka faɗa a masallaci cewa wannan bai halarta ba a aikace wani arnin ya warware masa kawai dan yana haya a gidan a unguwarku to kaga duk irin wannan masu ba arnan gidajen haya su ma sai a musu magana sai a musu wa'azi dalalan da ke samuwa arnan gidajen haya su ma sai a musu wa'azi so arnan da suka zo unguwa sai a dakatar da su kun ga in za ku zo nan unguwar to ne ku za ku rinka yawo da gajeren wando ba ku sa dogon wando kuma kar wanda ya riko mace zo ta wuce nan gurin kuma duk wata mai suke kasa wuce mara ta jikin masallaci kun biya haka yi kuma ka yi wannan? shi ne daidai wallahi ko ta lati su yi tusibanna yau kun ɗauka ayar ta baya ce ni ta fitina wa taqu ban la tusibanna allazina zalamu minkum kasa. ku ji tsoron fitnar da idan ta zo ba waɗanda suke zalunci kaɗai za ta shafa ba za ta shafi kowa da kowa ne sai ku gargaɗe su cewa in dai ki yawo da suke to sai dai ki koma sabon gari da zama amma ba gadon kai ba ba mazaunar tanku ba ba tal'udu ba ba abin kano road ba ko alama ba kuma dore ba ko sai dai ta koma can sabon gari da zama can tsakiyar arna yan uwanta can wurin in zai zuzu tsirara ma can wurin arna ne su zuzu tsirara amma mu nan gurin muna tarbiyya ai amma suna zuwa karatun qur'ani suna zuwa islamiyya suna jin hadisin annabi ana karantar da su arba'un hadis ana karantar da su qur'ani babu yanda za a zo ana koya musu surai to wannan shine gyara da ya kamata kowace unguwa ce kuma wannan shine karatun alqur'ani zai mana albarka amfanin qur'ani mu ji ko mu yi aiki nan take sai a kafa da wannan samarin unguwa tare da tijan unguwa karkashin lagashi da limamin kusa da sai a tsara ba wai fauba da rikin tsari za a yi ba da duka dan ka samari su dauki gulala da yau duk wanda suka gani da suke da dake tsari za a yi wa abin to ta wannan tsari sai da an kawo gyara mai yawa ku ji tsoron ku sanar da idan ta zo ba waɗannan kada za ta tafa ba talibul abbas Abdullahi dan Abbas ce amara Allahu almu'minina alla yukirru almunkara baina azhurihim wannan aya Allah ya umarci mu ne kar su kyale munkari a tsakanin su yana faruwa ba tare da sun hana ba wa ya ummuhum Allahu bil azab dai in sun yi haka sai Allah ya game su da azaba wa yusiba zalima wa ghayru zalim azaban nan ta kafi azzalimi da wanda ma bai zalincin ba wa dhunubul lati ya ummun nasa asaruha kasiratun irin zunuban da sakamakon ta ke ga mai mutane gaba ɗaya, daya kasiratun irin wannan zurfan suna da yawa ka ikrarin munkari baina azhurihim kamar kyale munkari yana faruwa a unguwa din irin wannan ba tare da mun ba ba tare da mun dauki mataki ba wal mudahanatu fil amri bil ma'ruf kamar kuma kwane-kwane wajen umarnin kyakkyawan aiki da hali daga mummuna ka rinka yin mudahana mudahana shine duk wanda kake gani yana baka zakka sai ka dan bi a hankali wanda kake ganin uban gidanka ne ka bi shi a hankali aya ta biyu ta mai gidanka kuma ka bi a hankali a'a wannan yana jawo musiba a cikin dole sai ka faɗi gaskiya ko ta ka gidan ku wa idza kuntum fadilu walau kana za qurba ubangiji ya ce ka faɗi gaskiya a ko ina ne ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada'a bil qist a wurin kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidani wal aqrabin aw al walidani wal aqrabin ko da kanku dai abun ya shafa sai ka faɗa ko da ya shafi iyaye ko da ya shafi makusanta in yakun ganiyan aw faqiran fallahu shi wanda zaka ba inkarin wai in dan mawadaci ne ko dan talaka ne ka ce wannan talaka ne da haka ayar a bashi a hankali ga talauci ga kuma aya mai zafi ba za ki shi kana hada masa biyu ko kuma mawadaci ne ana jin tsoron saboda wadatar sa'a in ma mawadaci ne in ma fakiri ne fallahu aula bi ma Allah shi yake tantar ka kalla ba su ba wala tabbal hawa an ta'dilu wa in talu aw ta'rudu fa inna Allah kana wa ta'maluna khabira wa in talu aw ta'rudu fa inna Allah kana wa ta'maluna khabira don haka yana daga cikin wato ainihin fitina wadda bai kamata a kyale ta ba shine wato dan za ta babbar fitina shine a rinka yin hana wajen umarnin kawo aiki ko da bangare wannan suratul kalma haka da gwar al'ummar musulmi wa zuhurul bid'i da bayyana bid'o'i kaga ba abin wallahi aiki yana da yawa ba dole ayi inkarin bid'a wa takasul fil jihadi da yin kasala wajen yin jihadi wal hukm bi ghairi ma anzalallah da yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba duk wannan yana jawo musiba a ban kasa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah ta'ala shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga waɗanda wato ainihin suka saba masa liman yukhalifu ga mai saba masa fastajibu li bai da ukum ilayhi rasul ko an sa irin abin da manzon Allah ke kiran ku akai fa huwa inda ma yad'ukum lima yuhyikum ku sani shi manzon Allah yana kira yanku yana kiran ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku to sai ayata ta hidda zamu tsakanta واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتقصفكم الناس فآواكم وأيدكم فآواكم وأيدكم بنكره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون من يتذكروا كتنا نعمة الله جريكم فإذا أنتم قليل كتنا ذات بايا yayin da kuke kaɗan mustab'afuna fil ardi ababan raunanawa ban bankasa ana cin zalin ku fil ardi abinda ake nufi da ardu anan ardu makka lokacin da kuke cikin garin makka takafuna an yatafaqqafakum an na saboda karancin ku da karancin adadin ku kuna jin tsoron ma tamfar mutane ya tafaqqafakum an-nar tamfar mutane sun warke ku wato al-khatf shine al-akhdhu bi sur'a karban abu da karfi wato kamar sun tafke ku gaba daya su gama da ku ya kudu kuma kufar bi suratin kamar kafirai ta ke ku da sauri tare da haka fa'awa ku sai Allah ya taro ila madina zuwa ga madina ku kai hijira wa ayyadakum bi nasrihi ya kafa ku da taimakon sa yau wa badarin shine ranan yakin badr fil malaikati wa ghairihi ya ba ku taimako na rundunar malaiku ya ba ku taimako na wani haka shine da annabi ya jifa din nan idanun suka fada cikin wato ainihin abin da din kafirai kamar da mun karanta wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya arzuta kuma na tayyiba daga dangin arziki dada da in sune ganimomi da kusurin da samu da sauran harkokin ku na kasuwanci la'allakum wani ku tuna wannan dan kuma to masu godiya ga Allah wato ku gode wa ne'imomin sa ku jibo da da'awatahu dan ku ansa kiransa ila ma yazidukum hayatan wa yazidukum min ni'amin min ni'amillahi maulakum ku sa masa dan saboda ya kara muku rayuwa ya kara muku dangogin ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine ubangiji wannan na nuna duk umarnin Allah yana jawo ubangiji ya karfafe ka yana jawo arziki Allah ya alƙa mutane har wato a ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na kalli sahabbai na tuna irin halin da suke ciki a Makka kafin bayyana musulunci yake ga talauci ga wahalar rayuwa ga cin mutu ga kaskanci idan ana kirgan al'umma a duniya sai dai a kirga romawa da farisawa idan an kara wani sai a sa mutanen habasha idan an kara wani sai a sa mutanen yaman amma larabawan hijar ma ba wanda yake kirga su cikin mutane yake amma sai su yi riko da addinin musulunci sai suka yi hijira zuwa madina da suka yi hijira zuwa madina sai ubangiji ta'ala Allah ya kafa musuluncin a sakamakon rukun da suka yi da shi sai Allah ya buɗe musu su je yaƙi su samo ganima su zo kuma su yi kasuwanci su samu kuɗi kuma su noma abinci kuma su samu kuɗi yace sai ga wadata sai ga arziki ya zo sai kuma ga ƙarfin soja ya zo sai suka rusa daular romawa suka rusa daular farisawa aka daina jin kowa sai su waɗancan wani da su ne ƴan ƙauye masu kiwon ya yace sakamakon ne sakamakon riko da addinin musulunci yace wallahi tabbas mu mutane ne wanda muke kaskantattu musulunci ne ya tsaga mu a gaban idan ba mu rike shi ba kuma sai mun koma kaskantattu kamar yadda muke da to haka duk yadda muke nan kasar Hausa da idan ana lissafin jama'a a duniya ana lissafa Hausawa ne sai da musulunci ya zo da musulunci ya aka rike musulunci aka yaɗa shi kyau Usman ya kafa daula duk aka ji ko ina sai kuma daga baya bayan shuɗewar shehu Usman dan Kodiyo duk inda ya kai tuta sai aka su tutar da ya kai domin tutar da shehu Usman ya kai wa dukkan sarakunan arewa ba wai tsumma ne kawai ya ɗauka ya kai a ga tuta a kofar gidan sarki ba a'a tuta ce da kalmar la ilaha illallah a jiki da kuma littafin sa ihya usunna wa asmadul bid'a sarki shine liman ya sanya darasin ihya usunna wa asmadul bid'a ya salam a rufe bid'a a kafa mai a kafa sunna a wajen shi ne aikin dukkan wannan sarakunan da ya kamata su yi ko su ɗaure gindin wani ma don su don su yi ya aka samu sakati ya aka samu tangarɗa shi ne muke ganin kaskancin da muke gani a yau duk yayin da aka karfi musulunci sai ka ga mutunci ya dawo lokacin sufar dauna duk da ɗan siyasa ne zalla amma ko yaya da ya kusanta musulunci sai da kwarjini ya dawo wallahi idan kana labari da laraba a kasashen laraba sai ka kawo munan ma musulun kurdauna ba kamar ba nan aka durkusa aka haife shi ba idan kana labarin Usman dan Bodiyo a wurin don Abdullahi na Gondo sai ka ji kamar munan ba mu san shi ba kamar ba nan aka durkusa aka haife shi ba bayan sun riga sun tafi me ya faru fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salat wa tabu shahawat إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم dan kar mai umumi sai yan kaɗan waɗanda suka rike wannan risala da na baya suka bari da magabata suka bari wallahi ba abin da zai tabbatar mana da kima da mu da sarakunan mu da modatan mu da yan siyasar mu wallahi sai mun rike addinin musulunci ko yaya muka yi wasa da shi muka ajiye gefe guda to sai Allah madaukakin sun fiye dora mana arna su fara gallar da mana kamar yadda yanzu muka fara ganin tabasirul zalika ta taqadam yau ba da yawa mummunan bishara tana fuskanto mu ta yadda muka fara ganin canje canje yayin da muka ce mu musulmi ba mu cancanci mai shugabanci ba muka ɗauka muka ɗauko arne daga kurkuku muka ce shi zai yi muka baki mu da kan waɗanda ake ganin masu sardi masu babbar riga masu rawani kawai shiru arnan nan yadda yake kasan nan gaba daya yanzu ya zo yana bin nan gurin duk ko da wani mukami za a baya a jihar Bauchi a jihar Plateau a jihar abin nan ko ina akwai minority na Kirista ko ba haka ba idan aka zo Abuja za a ba mutum biyar mukami sai a ɗauko mutum guda hudu ta yan tafa balewa wanda ba su ta ba arna sai a bauta sai a ɗauki ɗan hanka fulani guda ɗaya sai a bayar idan kai rigima a ce yan boko kuma yan arewa kuma kuma yan arewa ne idan aka zo filato haka idan aka zo yobe haka idan an zo barna haka ta ja ɗauko yan can abin da ɗin barna waɗanda suke arna waɗanda ba su ba ba su wata siyasa guda biyu farko a karya na gwamnatin musulmi na biyu a haɗa mu faɗa da ƙananan yare daga nan cikin shekara hudu wanda ita ce ajandar da wannan ƙarnin ya fa a gaba saboda kuma kuma mu mun riga mun ce babu ruwan mu da addini saboda yan siyasa mu sun ce ba da addini masu kuɗin mu sun ce ba ruwansu da addini an kyale addini ta wurin matasa su suke kabbara a kan titi inda ake karatu su ne suke zanzare ido su ke gaba sun ruwa su yi tsaki duk wani wanda yake da wayo na kuɗi ko na menene wannan shi kuɗinsa kawai yake kiwo ba ruwansu da addini to wallahi wannan shi ne zai jawo mana kaskanci musiba ce ga kanan tana fuskantar mu dole sai mun tashi ta yi haika duk gari da za ta fito kullum sai an zagi musulunci sai an zagi arewa sai an zagi kaza sai an zagi kaza duk kuma na dan musu kaskan tunanin na gan mu ga tsari na cewa za a rage adadin sojoji mutum dubu talatin ko dubu hamsin duk wanda za a kora din nan za ku gani mutanen mu ne ba su dama a sama yanzu gaba ɗaya ba ta hannun mu ba wata babbar bataliyar da take hannun wani musulmi duk suna hannun arna kakaf kudin Najeriya gaba ɗaya mu suna hannun arna domin minista da aka bayar na kuɗi ma shirme ne kawai an ɗaura ku hoto ceremonial minista ya je inda ake mitin kadai amma abin da ta farfasa gaba ɗaya na gwamnatin da na kuɗin da na sirrin da na meye yana hannun to da an ce ka yi siyasa kai dan siyasa addini sai kace magana siyasa ke ba mu da addini to zaka ba a yanzu yazakin take saboda haka ya kamata mu farka abin da muka faɗa daidai Allah ya samu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi ba a rinka rubuto da zairan abu wanda ba zai bada wahalar karantawa ba amma wani zai rubuto kamar wasiƙa wajen cikin fuska guda wannan ba za ta iya karantawa ba idan irin su dole sai dai in na je gida na kimtsa ke na haka waɗanda zan iya ansawa su ne wanda rubutun su baya da yawa wanda inda nan zan iya fahimtar me aka ce ba don karatu ba wanda wannan sai dai na je gida insha mai tambaya ta farko yana cewa an yi maganar cewa mutum ba zai gudu ba a wurin yankin sai inda ɗaya daga cikin muka da bayanin sai gaba ta cikin karatu to yanzu a zamanance idan muka haɗu da kafirai wanda adadinsu kamar bai kai na yadda za mu iya guduwa ba to amma sun suna da makaman zamani a hannun su ko muna da makamai na gida ya halatta mu gudu duk da haka sai in ɗaya daga cikin uzurrukan ne in ka gudu ne saboda dabarar yaki ko in ka gudu saboda canjin matsuguni ko in ka gudu zuwa ga wajen babban rinduna matukar kawai dan wai makaman zamani gare su sai kana da makamin ka na gida baka da kuriyo wai ta kake gida kamar zamanin tawakkali ne irin wanda sofa ya sa gadarwa mutane wannan ko ba tawakkali bane tawakkul sunansa dan hunaka farkon baina tawakkul wa tawakkul tawakul tawakkul shine ragwanci da kasalanci irin naka kamar ba gida gidaje ka tsada kai sai sun da sai kuri da baka to arna kuma duk suna da bindigogin su kai kuma baka da ita kaga wannan sakaci ne naka to dan haka dole dai har yanzu ko da makaman zamani ne da su ba shi halatta ka gudu sai in ɗaya daga cikin ƙudurin kalle guda ku wannan kuma Allah ya sani tsakaninka da shi a zuciyarka mu in kace mana ka gudu ne saboda dalili kaza za mu iya gaskata ka tunda mun san abin da ke zuciya ba amma tsakaninka da Allah kuma wannan ka sani amma tanadi kan dole musulmi su yi tanadi wannan yake cewa da ke bambance wahayi na alkur'ani da kuma sauran wahayi a wahayi na alkur'ani mai girma yakan sha bamban da wahayi na hadisi ko makamancinsa ta fuskoki da dama kaɗan daga cikinsu wahayi na alkur'ani mai girma yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da duk ya zo wa annabi sai ya fita daga cikin halinsa na dan adam halin al'ada na dan adam sai ya fita daga ciki ubangiji na ya sa maka wani yanayi wanda ya ta bamban da yanayin da yake ciki kafin saukar wahayi mai ke nuna haka hadisi da dama cikin bukari da muslim aisha ta ce a irin wannan yanayi idan wahayi na saukar masa za ka ga goshinsa yana bubbugar da birni ko jibi shi ko ana cikin wuni wanda ake tsananin sanyi amma kan goshin suna fitar da mai yana fitar da gumi kuma a wannan lokaci yakan manta da dukkan wanda yake gefensa in ba mala'ikan da ya zo masa ba kuma jikinsa yakan ƙara nauyi da zai ɗaura kafarsa a kanka kafin wahayi ya zo maka zaka ji ka iya ɗauka ba wani damuwa amma in kafar tana nan wahayi ya fara zuwa sai farin da nan kamar kin cime man dutse ya taɓa rama wani sahabi ce wahayi ya zo wa annabi kafar tana kan kafa ta ce sai da nan tsoron ma kar sun ta ta kai ka kashin ya ta kai saboda nauyi shine Allah ke cewa inna a alayka qawlan thaqila wannan qawlun thaqil din shine wannan nauyin alqur'ani lokacin da ke to kaga anan gurin wato kenan yakan canja daga yanayinsa na bil adama da aka saba gani ne da gobe don wani istidad ru'i ya kasance ya same shi har a gama saukar da wahayi sannan kuma ya koma normal yadda yake mai yiwa wannan ne yasa aya ta danyi isara zuwa ga wannan zamu iya fahimtar fadin cikin fadin Allah ta'ala kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya mutum ne ni kusan kusan ku yuha ilayya wannan sai ya kawo bambancin mu da shi ne wahayi to lokacin da ake masa wahayi kaga lokacin da ya ta bamban da kasancewar sa bashar kullum na dan saboda istidadul ruhi wanda bihi ya tamakkanu min at-talaqqi min al-mala'ika min al-malak mubashara an gane ku a amma wahayi ko na hadisi yakan zo ta hanyar mala'ika ya zo maka wato ainihin a sufar dan adam kamar yadda ya tabbata ga cikin harba wani hadisi na karanta hadisin Umar dan Khattab hadisi na biyu to bai nama na hanu gurukun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsala alaina rajulun yadidu bi abu siyab yadidu sabi istiyadu kari la abin sawadu kari la yura alaihi har zuwa karshen hadisi idan zai zo a wannan yanayin na sufar dan adam ya so da dama yakan zo a sufar sahabin nan wato dihiya ibn khalifa al-kalbi kamar yadda ya tabbata cikin hadisi yana zuwa siffar bishiya ibn khalifa al-kalbi an gane ku wannan kenan sanan na biyu wahayi na qur'ani yakan zuwa annabi a farke bai taba zo masa ba a cikin barci amma wahayi na hadisi na iya zo masa har cikin barci tunda wahayin mafarkin annabawa wahayi ne daga Allah ta'ala to qur'ani baya zuwa cikin barci yana zuwa ne wannan shi ne fuskoki guda biyu waɗanda suka fi waɗansu malaman suna ƙara waɗansu akan wannan za ka iya samun wannan cikin dukkan littattafai na ulumul qur'an wanda suka bayani akan bangaren wahayi da kayfiyatul wahayi da kullu jinul wahayi kamar littafin al-itikan fi ulumul qur'an na al-imam al-suyuti littafin al-burhan fi ulumul qur'an na al-imam al-zarkashi da sauran dukkan littattafai na ulumul qur'an da ka sami dawo mallaka a hannunka sannan kuma sahih al-bukhari tare da sahih al-fath al-bari da warama da kai a bangaren da yake magana akan wahayi din nan ma zai wayo da kai da sunna tambaya ta karfi shi ne sai dai wannan ko tambaya a baki don waɗannan na ce suna da gida ba za su yi karanta sai mai tambaya ta karfi ya ko mai tambayar baki wa alaikum salam eh a tuwa ina eh eh yana magana ne kan cewa maganar wahayi da aka yi a wani yaki da aka ji wanda an yi sansani a wani wuri sai ta haye wani sahabi cewa annabi wahayi aka yi mako dabarar yaki ce annabi ce dabarar yaki ce to inda ba wahayi bane ba ya kamata mu yi gaba dan sa ruwa a bayan mu mu amfani da shi kuma mun hana kafirai zuwa wajen wannan riwaya akwai maganganu da dama a cikin ta dangane da ingancin ta duk duba sai ibnu kasir cikin tafsir al ma'ida wajen faɗin Allah ta'ala idza wa anta rabbuka qatla inna hauna qaidun sunan da cikin tafsiri akwai bangare na riwaya yayin da akwai bangaren da bai inganta ba cikin inda malamai suke sa bai inganta ba har da wannan wurin na cewa an yi sansani an ce a kafi a koma wani wuri na gaba ta fahimta ko to amma dai wannan alafar da cewa ya inganta wahayi ne irin na hadisi ka fahimta tunda ba wata aya da maganin nasi cewa su sauka wuri kaza din yana tambayar sa ne kan wahayi yan masa kuma a lokacin ma bai tabbatar da cewa wahayi aka masa ba a yi ta wannan ruwayar ma to sai ta haka da Allah ya mana dan Allah ya babu mata da ke zuwa makarantar su ma a sanar da su amma da yamma akwai latta da aka tsara musu wanda aka masa taken kolin fatawa ya shafi mata gaba daya har waɗanda ba 'yan makaranta ba ya kawo su don su karu da abin malamai za su fata da